Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kan gabatar da wannan na rana a yau talata 15 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. wasu shugabannin yankin nahiyar turai uku sun kama hanyar zuwa kiev babban birnin ukraine yayin da ake shirin zaman sasanta rikicin a belarus adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da cutar covid-19 a china yana karuwa a wasu yankuna To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihohi bakwai a Najeriya ciki har da birnin tarayya Abuja na fuskantar rashin wutar lantarki sanadiyar rugujewar cibiyar wutar lantarki ta ƙasa abin da ya sa wasu yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake duba harkar sayar da hannun jarin wutar lantarki a kasar. kamar kwana uku da suka wuce na zo zan saka katin wuta da in kowane dubu ɗaya zai baka 18 unit yanzu ya koma 15.5 yake baka babu bayani a haka kawai an ƙara kuɗin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake so ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata bayan haka za ku ji cewa gwamnatin ƙasar algeria ta haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare lamarin da ya janyo fargaba ga jama'a jihar agadas a niger inda kusan kashi 70 cikin 100 na abincin da jihar ke amfani da shi daga Algeria ake shigo da shi. Sannan kuma za ku ji cewa a yau talata wasu 'yan bindiga sun afka wani kamfanin sarrafa tumatir a garin Ingaski da ke masarautar Yawura a jihar Kebbi bayan da suka ba da sanarwar zuwansu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma da farko za mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu shugabannin yankin nahiyar Turai uku sun kama hanyar zuwa Kiev babban birnin Ukraine. Yayin da dakarun Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a birnin da wasu sauran biranen kasar. makonni kusan uku bayan da rasha ta kaddamar da a kasar wasu hare-haren sama da rasha ta kai da sanyin safiyar yau talata ciki har da wani da ya fada kan wani rukunin gidaje sun kashe akalla mutum biyu magajin garin kiv vitali kalishko ya ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'a 36 wacce za ta fara aiki daga daren yau talata firaministan kasar czech petro fiala ya bayyana cewa za su kai ziyara birnin na kif tare da firayim ministan poland matthews morawiki da kuma firayim ministan slovenia janis jansa a matsayin wakilan kungiyar tarayyar turai domin halartar taron da za su yi da shugaban ukraine vladimir zelensky da firayim minista denis shimhal kungiyar tarayyar turai ta ayyana sabbin takunkumai a kan rasha waɗanda suka haɗa har da haramta yin cinikayya da kamfanoni mallakar gwamnati ko saka wani sabon hannun jari a bangaren sayan makamashi daga rashar sannan sun tsarora ka'idojin cinikin kayayyaki na alatu a yau ne kuma ake shirin zaman sasanta rikicin na rasha da ukraine duk da cewa dakarun rashar sun zafafa hararen da suke kaiwa kan birnin kif da sauran manyan biranen kasar an dai gaza cimma wata matsaya a wani zaman sasantawa da aka yi a jiya litinin ta kafar bidiyo maimakon gaba da gaba da aka saba yi a ƙasar belarus wakilin ukraine mikhailo podilyak ya wallafa a shafin twitter cewa ana kan tattaunawa amma kuma abin ya ci a ranar lahadi jami'in na ukraine ya nuna alamun za a kai ga gaci a zaman tattaunawar inda ya ce rasha ta saurari bukatunsu kuma ta fara magana mai ma'ana sakatare yada labarai a fadar white house jin saki ta faɗa manema labarai cewa amurka na goyon bayan zaman sulhun da ake yi amma ta zira ido ta ga ko rasha na da niyyar dakatar da hare-harenta tare da kasancewa a teburin sulhu a lokaci guda adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da cutar covid-19 a china ya ninku har sau biyu a ranar talata yayin da ƙasar take fama da barkewar annobar a wani yanayi da ba taɓa gani ba tun bayan ɓallar cutar shekaru biyu da suka gabata hukumar kula da lafiya a ƙasar ta ce an samu sabbin mutum 3,507 da suka kamu da cutar cikin sa'a 24 da suka gabata adadin da ya haura mutum 1,337 da aka gani a ranar litinin hauhawar adadin ya sa hukumomi a arewa maso gabashin ƙasar ta sin sun saka jerin matakan kare yaduwar cutar jami'ai a lardin da ake kira jilin sun hana jama'a a yankin yin tafiye-tafiye a ciki da wajen lardin wanda shi ya fi kowane yanki matsalan masu kamuwa da cutar akalla mutum miliyan tara aka tilastawa zama a gida a yankin cancun fada gwamnatin lardin na jilin A can kuma kudu masu gabashin lardin da ake kira Gondon an rufe kamfanonin kere-kere na fasahohin zamani a birnin Shenzhen wanda shine cibiyar da ake sarrafa kayayyakin kere-kere a China a wani mataki na dakile yaduwar cutar. Shenzhen yanki ne da ya haɗa iyaka da birnin Hong Kong wanda yake da 'yar kware 'yancin gashin kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A karo na biyu cikin watanni biyu da kusan rabi aka samu rugujewar cibiyar wutar lantarki ta ƙasa a Najeriya abinda ya haifar da ɗaukewar wuta a jihohi bakwai ciki har da birnin tarayya Abuja. Wannan matsalar dai ta janyo kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya da ta sake duba harkar sayar da hannun jarin wutar lantarki da aka yi a ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu ga rahoton da ta aiko mana. Jihohin da abin ya shafa sun hada da Lagos, Enugu, Kaduna, Abia, Anambra, Ebonyi, Imo da kuma birnin tarayya Abuja. Tabbacin rugujewar cibiyar wuta ta ƙasa ta bayyana ne a wata takarda mai ɗauke da sa hannu mai magana da yawon kamfanin wuta ta Lagos, shagon Kosoko da dukkan waɗanda ke sayan wuta ta hannunsu cewa an samu matsala a cibiyar wutar lantarki ta ƙasa kuma ta shafi waɗannan jihohin. Wata mazauniyar unguwar Asokoro a babban birnin tarayya Abuja Fatima Abubakar ta koka akan yanayin da ta shiga a lokacin da ta tafi sayan katin wutan lantarki. Kamar kwana uku da suka wuce na zo zan saka katin wuta da in kowane dubu ɗaya zai baka 18 unit yanzu ya koma 15.5 yake baka. Babu bayani haka kawai an kara kuɗin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake so ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata ko ko saboda gashi ma kana siyan katin ma babu wutan to da wanne jama'a za su je. Shugaban kungiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya. Wato Najeriya Consumer Protection Network a Turanci. Kola Olabiyo ya ce wannan hali na rashin wuta ya sa ƙungiyarsa ta aike wa shugaba Muhammadu Buhari takarda ta musamman. Akan yadda ake fama da rashin wutan lantarki domin akwai abin dubawa a harkar sayar da hannun jarin baki ɗaya. Muna so shugaban kasa da Allah da Allah bi su yi amfani da karfin ci. E jara mana magana wuta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasa ya yi kokarin sa. ya yi cement project ya ba su kudi ya ba su world bank ya ba su kudi daga cbn ko wuta a na generation sun ki ba su doka wuta in muna cikin babban damuwa amma mai ba shugaban kasa shawara a harkar manyan ayyuka ahmed zakari santurakin zaure ya ce gwamnati tana aiki tukuru wajen magance matsalar in an duba mai ke faruwa da kayayyakin kudinsu da tsadansu da ake hadawa a samo kudin wutan in kudin wutan ta yi yawa za a rage ta in ta yi kaɗan za a ƙara ta na ɗaya duk wata shida sai an duba ta don ba a so cikin dokar wani ya cutu ko a zalunci wani ko su 'yan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da yawa to magana ta farko shine duk wata shida ana dubawa bai zama na wani sabon labari da sai an ta tsalle-tsalle a kai ba na biyu kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu tunaninmu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba. An kwashi makonni biyu ana fama da rashin wuta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Abin jira a gani shine irin matakin da mahukunta za su ɗauka domin biya wa masu amfani da wutan lantarki bukatunsu na yau da kullum. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniyar. Wata kota a India ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar Karnataka a kudancin kasar. Hukuncin wanda aka yanke a yau talata ya biyo bayan koke da wata kungiyar matan musulmai ta kai. inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta karnataka wacce jam'iyyar hindu ta baratiya janata mai kishin ƙasa take mulki ana fargabar wannan hukunci zai iya ƙara zafafa matsalar bambance-bambancen addini a ƙasar ta indiya wacce masu suka kan ce ana nuna wa musulmi da suka kasance marasa rinjayen da suka fi yawa a ƙasar wariya hukuncin har ila yau zai iya yin tasiri akan sauran jihohin ƙasar da ɗalibai ke saka hijabi a aji takaddamar saka hijabin ta taso ne a jihar ta karnataka bayan da hukumomi a wasu makarantun share fagen shiga jami'a suka hana wasu ɗalibai mata su shida shiga aji tare da hijabi lamarin ya sa ɗalibai musulmi suka fara zanga-zangar nuna cewa ana take musu haƙƙi abin da a gefe guda kuma ya haifar da wata zanga-zanga ɓangaren matasan hindu a matsayin kishiyar zanga-zangar da ɗaliban musulmai suka yi duk da cewa ƙura ta lafa a jabal mun da ke yankin yammacin sudan a dafur da rikici ya haddasa mutuwar mutum goma sha tara wata ƙungiya mai taimakawa 'yan gudun hijira ta ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar a yankin kakakin ƙungiyar adam rijal ya faɗa a shirin rediyo na south sudan in focus na muryar amurka cewa akwai wuya iya faɗin abin da zai iya biyu baya wani kwamitin likitocin sudan ya faɗa a ranar asabar cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin na jabal mun a watan maris ya kai talatin da biyar da wasu 'yan bindiga suka farwa fararen hula tare da kona wasu ƙauyuka shugaban hukumar da ke ba da tallafi ta majalisar ɗinkin duniya a sudan volka pratis ya fitar da wata sanarwa inda ya allah wade da lamarin A gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban kasar Algeria Abdulmajid Tabon ya haramta fitar da kayan abinci daga kasarsa zuwa kasashen ƙetare a daidai lokacin da ake fuskantar tashin farashin kayan abinci. Tuni dai wannan matakin ya haifar da fargaba a zakatan jama'a a Agadas da ke jamhuriyar Nijar duba da cewa kashi saba'in cikin 100 na abincin da jihar ke amfani da shi daga Algeria ake shigo da shi Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ake kusantar azumin watan Ramadan. Ga rahoton da Hamid Muhammad ya aiko mana. kayayyakin abincin da algeria ta haramta fitar da su sun hada da sukari da mai da taliya da garin sumul da kuma sauran nau'ika na abincin da ake sarrafawa da alkama al'umma a jihar agadas na tunanin halin da za su tsinci kansu a ciki ganin yadda jihar ta dogara da ƙasar algeria wajen shigo da kayayyakin abinci lamarin da ya sa jama'a agadas musamman ma magidanta ke rige-rigen sayan abinci saboda fargabar tashin farashin kayan abinci a kasuwannin jihar ga dai wasu iyalai da suka je kasuwa domin yin tanadi a nan gaba. Sunana Abubakar, nan na zo kasuwa ne ni ta yin sai kayayyaki na saboda na ji matakin da shugaban Algeria ya doka saboda ne yanzu nima na shigo kasuwa in samu in sai sai kaya wanga matakin da ya doka mu ne talaka abin za shafuwa. Yanzu dai na zo in sayi sumul da fulawa da mai da sukari su ne da yanzu dai abubuwan da na zo in sayi saboda na san su ne abubuwan da a yanzu ma ba taɓo ba suke to balle ga da an ce yanzu ba shigowa ba za su sunana malam wanga al'amari ya girgiza mu kwarai da gaske matsayin mu na magidanta na zo ne yi kokari in san abin da za ni tanadawa saboda zuwa gaba amma akwai fargaba akwai ba da tsoro cikin al'amari na sayi mai na sayi makaroni na sayi sharba in tanada saboda ba a sa abin da gaba za ta yi ba kaga abu akwai ba da tsoro goro. Kashi saba'in cikin ɗari na abincin da jama'a ke amfani da shi a jihar Agadez ana shigo da shi ne daga ƙasar Algeria a cewar shugabannin 'yan kasuwa na jihar Agadez da ke shigo da kayan abinci daga ƙasar ta Algeria. Wannan matakin ba ƙaramin illa zai yi wa 'yan kasuwar ba. Aminu Waje shugaban 'yan kasuwa da ke shigo da kayan abinci daga ƙasar Algeria. Shugaban Algeria ya hana hitowar kaya daga Algeria. Abin da zai kawo mana na cikin wannan hana hitowar kaya bai da iyakar misali shi na da yawa. in ka dauki misali a yau zaman da muke yi tsakanin mu da alje amfanin da alje ke kawo cikin kasar Nijar baya da misali bangaren kawo kayan abinci idan dan haka yanzu wannan abinci da aka hana kawo shi in ba sa aka yi ba zai haddasa abubuwa da dama wanda yake na hawa kayayyaki wannan matakin da kasar algeria ta dauka na zuwa ne a daidai lokacin da ya rage makonni a soma azumin watan ramadan lokacin da iyalai suka fi wadata kansu da abinci kuma mataki ya zo ne a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsin tattalin arziki muhammad abubakar abubakar shugaban kungiyar da ke yaƙi da tsadar rayuwa a gadas rashin daɗin shi guda biyu ne na farko zo ta ɓangaren mutane ba su da kuɗi kuma na biyu ga azumi ya karo. dama wani wuri faɗuwa shi ta dodo dama a duk lokacin yanzu ruwanga ana samun hawa kawo masarufi to balle kuma ka ta samu a yan kasuwa hanya ce wadda yake daman su ta gyara su tunda can dama ana zama lafiyar ma kan na shigowa ya kare da hawa farashin kan su a wanga lokaci to balle kuma yanzu abu da zuwa masu sharhi na ganin lokaci yayi da kasar Nijar za ta daina dogaro da wasu kasashe wajen samun kayan abinci tare da nema ga gwamnatin kasar Nijar na nemo ma jama'ar ta mafita kan irin halin da al'ummar za ta tsinci kanta a ciki. Mani amma mai sharhi ne kan batun da ya shafi kasa da kasa. In kana dogaro da makwabci wanda sai shi tana da abin da ya noma da shi kai zaka amfani in ya gaba isa shi sai rufe kenan tana wa sun ga ana fidda abinci ne sun ga kamar su ba gyara su ba su karfe tun yanzu mun fara ji ga jikinmu don gaskiya gaskiya ko yanzu magidata sun san akwai matsaloli a barka ga mai shi kaɗai munan wanga abu na alje ya shafi nijar amma ya fi shafa jiha a gadas gwamnatin kasa gwamnatin jiha su diba wanga abu da idan rahama su san su je su yi nagosan wannan kasar a dibi wanga abu da idan rahama don gaskiya zai iya illata mutane sosai jihar agadas wacce makwabciya ce ga kasar algeria ta dogara da kasar wajen samun abincinta hamid mahmud murya amerika daga agadas jamhuriyar nijar A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton yanzu kuma za mu leƙa arewa maso yammacin Najeriya. Da safiyar yau talata, 'yan bindiga suka afka wani kamfanin sarrafa tumatir na biliyoyin naira a garin Ingaski da ke masarautar Yawura a jihar Kebbi, inda har da 'yan kasar China a cikin ma'aikatan kamfanin. Lamarin dai ya sa wasu 'yan Najeriya mamakin yadda 'yan bindiga ke sanar da zuwansu su kuma cika ransu babu babbaka idan suka je wuri. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. 'yan najeriya da ke biye da bayanan yadda 'yan bindiga ke aikata ta ta'asarsu a sassa daban-daban na arewacin kasar na ci gaba da mamaki yadda matsalolin ke ci gaba da wanzuwa duk da matakan da ake ɗauka na dakile ayyukan na 'yan bindiga wannan karon wani makikin kamfanin sarrafa tumatir da ke garin engaski a masarautar yawuri a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ne yan bindiga suka aukawa inda ɗaruruwan mutane ke aikace-aikace ciki har da 'yan ƙasar china to sai dai yan bindigar sai da suka bayar da sanarwar zuwan su garin engaski kwanaki uku kafin zuwan nasu abinda ya sa aka kwashe dukkanin 'yan kasar china da sauran ma'aikatan da ke aiki a wannan kamfanin kana aka saka jami'an tsaro a ciki dr yusuf tanko sununu dan majalisar tarayya ne mai wakiltar kananan hukumin yahudi shanga da ingaski ya yi bayanin yadda wannan lamarin ya faru. Sun shigo garin Ingaski inda suka wuce suka tafi garin Gafara a wani kamfani da yake samar da tumatiri da niyyar su shiga wajen a har yanzu dai da yake ana nan ana ta faɗa da su kuma wasu daga cikin sun dawo garin gaske abinda da nake da tabbaci shine halin da ake ciki dai an samu salwantar rayuwa biyu guda a nan gaske guda kuma a garin gafara ina kuma yaba ma jami'an tsaro da suke a wannan gonan na tumatiri akan jajircewa da suka yi suka fuskanci waɗannan 'yan ta'adda duk da yake halin yanzu dai ba mu da cikakken bayani na ko sun samu na kasa ko rayuwa a gefen su ko kuma su 'yan ta'addan nawa aka kashe. Har wayo na tuntuɓi wani mazaunin garin Musa Engaski don jin yanayin da ake ciki bayan zuwan na mahara. Eh, yanzu dai yanayin ya fara sassauta tunda suka shigo in gaski sun yi ta halbe halbe na randa bawo sun yi ta halbe halbe sama da sauransu suka wuce suka je jibi food din can to can muna ta jin karar suna ta halbe halbe suna ana ta halbe halbe can muka kuma hayaki ya tashi wurin to daga nan sai muka je da halbe halbe ya lafa sai suka sake dawowa suka zo nan suka ka biyo gaski suka fi nan randa a din nan suka yi ta halbe halbe suka shigo cikin gari har sun halbe wani yaro guda wani kanin mai fuska kuma ya kare yanzu na suka koma suka tafi shagogi suka dubi kayan sanyi mai da wayoyi to wayanda ke kusa masu sun ce har da wata mashin mai dan haske sun kara da ita. Wani abin ban mamaki a cewar dan majalisar tarayyar shine yadda 'yan bindiga ke faɗa kamin su aikata sannan su aikata yadda suka tsara. Labarin za su zo a garin gaske da gafar su je wannan kamfani din yana bayyane kusan kwana uku da suka wuce. Wannan shi yake nuna irin daman da mutane nan suke da shi na yin aika-aikan da duk suka samu dama. suka zo ƙauyuka suka kware suka shidda mutane daga garuruwansu da suka kai ga suka yi abin da suke iyawa muna kira ga gwamnati a kawo mana ɗauki. wannan harin dai na zuwa ne lokacin da jama'ar jihar kebbi ba su gama juyayi ba na jami'an tsaro na hukuma da na sa kai kimanin ɗari ɗaya da 'yan bindiga suka hallaka ƙasa ga mako ɗaya kuma ko wannan yankin na masarautar yawuri jama'a na zaman zulumi ne a wasu ƙauyuka domin kusan kullum sai an kashe ko an sace mutane musamman a yankin na gaski kuma so da yawa mahukunta na cewa suna ƙoƙarin shawo kan lamarin duk da yake a wannan karon na kira Kaka kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar kebbi amma bai ɗauki kiran da na yi masa ba rashin tsaro dai sannu a hankali yana ɗaiɗaita yankunan arewacin najeriya da kuma kasara rayukan jama'ar yankin muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. yayin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yunkuro wajen farfado da harkar noman alkama a fadin ƙasar shugaban ƙungiyar manoman alkama ta najeriya ya yi wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwar karin bayani kan irin tallafin da gwamnati ta ba su da kuma yadda suka raba shi ga manoman alkama ga da yadda tattaunawar tasu ta kasance inda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana salim sala muhammad shugaban manoman alkama na najeriya alhamdulillah kamar yadda na koka bara gaskiya ne amma bana gwamnatin tarayya ta dubi wannan hawayen namu ta share mana shi mai girma janar muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya ce bai ga dalilin da ya sa za a ce kasar najeriya da take da daman noma alkama duk abin da ake bukata noma alkama allah ya bata kuma a ce ba za a noma ba muka ce masa ai siyasa shi shi ta shi ma siyasa ce ta kashi saboda haka siyasar duniya ya za ta kuma shafi siyasar sa ta gida saboda haka shugaban sai an noma alkama alhamdulillah yanzu wancan da muke da kai an sa leman mu noma alkama hekta dubu casa'in da ɗaya da ashirin da biyar a Najeriya. Limakon nawa a da? To, a farko wancan da muka yi hekta dubu goma sha ɗaya ne kacal. Kaga yanzu an rubanya mana. So kaga gwamnati ta nuna kan cewar gaske take so take a noma alkama kuma a ci da kasa da alkama a Najeriya. Amma cewa aka yi kunoma ko kuma dai akwai sinadari? A akwai, domin an bamu tallafi. Iya adadin hektar da aka bamu a noma iya adadin kuɗin da aka bamu kenan. akan yan masu ka nuna na buƙatar manomi ya noma hekta ɗaya ta alkama. No, kina. an ba mu kuɗi sama da biliyan talatin da ɗaya mai noman alkama a ƙasa. A iya bana kawai. A iya bana kawai. Hmm. To mu kuma da muka tashi za mu yi noman mu sai muka dubi yanayi muka dubi kuma ka'idoji ba ma wannan ba ma tukuna. Ita bankin tarayya ta ƙasa ita kuma aka sa halewa ta ɗauki biliyoyin kuɗi ta ta siyo mana kyakkyawan iri ingantacce daga Mexico. Amerika ce wato southern america mm. ta kawo mana kuma ta ɗebo masana masu ilimi aka kawo su suka zo suka bada horaswa ga manomanmu akan yadda za a yi tsarin noma na zamani ba irin wanda muka saba yi namu na gargajiya ba to kaga in ka dubi da abin da gwamnatin tarayya ta samu salewa daga wurin shugaban kasa da kuma abin da shugaban kasan ya faɗa kaga sun yi ram kenan sun haɗu wuri guda kenan mm. ra'ayi ya zama ɗaya Waccan gudunmawa ta bankin Najeriya ta samu ƙwararru da um, batun iri din nan yana cikin waccan biliyan 30 da doriya da ita gwamnatin tarayya ta amince? Eh shi irin yana ciki amma horar horaswar kuma tana wani kaso na daban. Amma wannan biliyan 30 da idan ka asale mana akwai shi kuɗin wannan irin domin manomi zai karba kuma zai biya. A yanzu halin da muke ciki mun shuka sama da hekta dubu saba'in a Najeriya. daga cikin wancan dubu casa'in da ɗaya aka bamu abin da ya kawo ɗan tsaikon ko ne ba mu yadda mu ba da kaya ga manomi ba sai mun je mun tantance shi Yau yawa dama tambayar da nake so in maka kenan ga gwamnatin tarayya ta yi wancan ta goma shi na biliyan talatin har da ɗaya ga yunkurin babban banki don dai a tallafa muku kai ne shugaban manoman alkama na najeriya a ƙarshen wannan tsari manoma nawa ne za su ci gajiyar wannan tallafi a kamar yadda na faɗa da farko manoma dai casa'in da ɗayan nan da ashirin da biyar za su shiga wannan tallafi dubu casa'in da ɗaya da guda ashirin da biyar to amma saboda matakai da muka ɗauka na kariya a kan wannan yunkuri da gwamnati ta yi da kuma kuɗi da ita sai bankin tarayya ta sa mana sai muka ga kada mu ba manomi kuɗi ya tafi ko kayan aiki ya karɓa ya tafi ya je sai da mana kaya a kasuwa gobe kuma a zo ana neman sa a neme shi a rasa saboda haka sai muka ɗauki matakai mataki na farko sai da mun tantance manomin nan na ɗaya mun yadda manomin ne na biyu an ga gonarsa na uku an auna gonar ma an san yawan raba'inta domin za a ga manomi ya zo ya ce ina da hekta ɗaya ka ɗauke kayan hekta ɗaya ka bashi in ka je auna sai ka ga rabin hekta ma yake dai to kaga ya zama asara kenan saboda haka sai mun auna gonar mun tabbatar da raba'inta sannan mu san adadin kayan da za mu bashi a shi kuma kayan halau sai muka fito da wani sabon tsari idan ka zo za mu baka iri mu baka taki iya adadin buhunan da aka ce da zaka hautsina tare ka shuka idan ka shuka kuma sauran kan sai mu rike sai mu baka famfon ban ruwa in mu baka famfon ban ruwa sai mu baka magani na ciyawa sai ka je ka noma to idan lokaci kuma yayi da zaka ƙara shuka abin ake cewa top dressing ka ƙara yi wa ita shukar kwaskwarima don ta ƙara inganci da daraja to sai kuma mu ƙara maka takin yuriya sai ka shuka to da haka da haka muke ba da kayan saboda mu guje da tsuru-tsuru kuke bayarwa ba da tsuru-tsuru ba da dai kaɗan-kaɗan dai wato mataki-mataki da yake kasan shi noma yana da mataki ba kawai za a yi baka taki da iri da komai ka ka watsa a gona ka tafi ka ce zaka wannan ba gaba gaba ne akwai gaba gaba da ake bi ta noma ita ma muke bi wajen ba da kaya in mun zo mun baka iri mun baka taki misali sai muka je gonaka sai muka baka shuka ba to dan me kuma za mu baka famfan ruwa da wani maganin kwari da kuma wani yuriya da zaka yi top dressing ai asara kenan mun kala an baka can ma baka ci ka ka ka ki rike amana ka ki shukawa kuma a kara maka wani abu to zo karo bashi ana za same shi yanzu in kuka hana shi sauran in an zo karɓar na abin da kuka bashi ya za'a ai a take ma muna baka wannan mun je gona mun gaba ku shuka ba za mu ce da mana da kayan mu in ku ka kai kayan mu kasuwa ka sayar to za mu ɗauki matakai guda biyu na ɗaya za ka biya wannan kuɗin kayan adadin kuɗin kayan da aka baka na biyu kuma za mu yi karanka akan kama asarar irin nan da aka zo tun daga kasar waje aka zo da shi. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Salim Salam Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. A gaida Muhammad Baballa Hafiz, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. farko ya fito ne daga babba haruna bajoga na kungiyar arewa media writers ya ce voa ina kira ga 'yan ta'adda kimanin dubu talatin da wata cibiyar bincike ta ce suna aikin ta'addanci a arewa maso yammacin najeriya cewa su yi wa allah su ajiye makamansu don rungumar zaman lafiya saboda zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sai sakon haɗin gwiwa daga isku suleiman madattai da magaram tare da sunusi madattai da magaram da tasi unguwar tudu da babandi maman bande da hamidu kalla labuwa suka ce salam voa hausa gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ta zauna da malaman jami'o'i a kan teburi ta biya musu bukatunsu domin su koma kan aikinsu saboda abin akan ɗiyan talakawa take karewa To ba dalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Wasu shugabannin yankin nahiyar Turai uku sun kama hanyar zuwa Kiev babban birnin Ukraine yayin da dakarun Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a birnin da wasu sauran biranen kasar makonni kusan uku bayan da Rasha ta kaddamar da mamayata kasar. Wasu hare-haren sama da Rasha ta kai da sanyin safiyar yau Talata ciki har wani da ya faɗa kan wani rukunin gidaje sun kashe akalla mutum biyu. magajin garin kiv vitali klitschko ya ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'a 36 wacce za ta fara aiki daga daren yau talata a yau ne kuma ake shirin zaman sasanta rikicin na rasha da ukraine duk da cewa dakarun rashar sun zafafa hararen da suke kaiwa kan birnin kiv da sauran manyan biranen kasar an dai gaza cimma wata matsaya a wani zaman sasantawa da aka yi a jiya litinin ta kafar bidiyo maimakon gaba da gaba da aka saba yi a kasar belarus wakilin ukraine mikhailo podiliak ya wallafa a shafin twitter cewa ana kan tattaunawa amma kuma abin ya ci tura To masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.